idan kana son ka duba wasa television nan za ka zo ne shi ka type hausa television kan search box ne facebook nan to idan ka buga wasa television nan shi ka search idan ka search ka gani logo mu na ya zo red hausa television to shi ka bude hausa television da ka bude page mu ya bude maka shi live idan page na ya zo to jin nan kai ka gani programs da muke yin duka kan outside television a facebook to idan ka zo kan facebook nan ka gan videos videos mu da yawa da muka yi ka click kan video nan there you go yo muna so mu kawo muku challenges da videos mu duka da muke yin to these are some of the videos da muka take na da other videos da zan ka zo kan videos mu da ka gan su kai ka duba video su mu duka kan hausa television to nan kuna da videos da yawa da muka yi sa'an kuna son dai ku duba hausa television bai da wani difficult da ka zo ne kan hausa television facebook search box da ka search hausa television na programs mu duka za ka gan shi kan hausa television isa is very interesting i hope kowa da kowa ya zo online duba programs mu da muke da shi duka kan facebook nan eh.